akan su mata nan guda biyu waɗanda matsala ta zo daga wurinsu da wadda aka ba labari da wadda ta ba da labari Allah ya ce to idan ma dai kun tuba ilallah zuwa ga Allah to ko da dai kun tuba faƙar ga kulubu kuma hakika zukatanku sun karkata wajen kuntatawa wato wajen neman manzo Allah ya haramta wannan boya tashi ai malat zukatanku sun karkata ila ta harimi mariya zuwa ga haramtawa mariya da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ai kana zalika wannan ya kasance ma a karahatin nabi tare da karanci annabi sallallahu alaihi wasallam lahu annabi ya haramta mariya gaskiya ba don yana so ba bisa ga dole na ya haramta ta saboda rigima da ta taso in bai haka nan ba to za ta wuce nan saboda haka shi yasa ya hankuri yadda mutum da dai halali a ta to in dai halacci za ta hada fada to ya ja ya halaye ya yayi saboda haka kun karkata ku sun karkata aka haramta wannan wa zalika dhanbu minkum wannan kuma jawabi ya zunubi na daga wurin ku wa jawabu shar'i mahdhufun ai abin na na wato jawabu shar'i mahdhufun wato ai tuqbala in ta tuba in kun tuba ila Allah to tuqbala za a karbi tubarku wato wa'adda lakal quluba ala qalbayni yayi da zukata yace kulubu kuma duk da suke ko mutane biyu na adda matsalar wato marmakon ya ce abin da na yan tattuba ilallahi faƙar sagar kalbai abin nan kalbai kuma to abin da sai ya ce kulubu kuma wato dukatanku sun riga sun karkata ga annabi dai ya haramta wannan boya tashi wato ya yi da laƙi abin nan jami'an zukata kan zuciya guda biyu walon ya abir su kalin jami'i abin da sa bai ce kalbai hima ba saboda jami'in yana da nauyi baina abin na ni tsakanin tasniya guda biyu fi ma huma kalkalmatul wahida ga abin da suke kamar kalma guda wa in zahara alai idan kuma kun haɗa kai kun ka taimaki junanku ke wannan ke ba waccan goyon baya wato kun ka taimaki junanku bita'in wahida ta zahara wa bi qira'atin aini. wato athaniya ga matan zai wato ta zahara wa in ta zahara alaihi idan kun taimaki junanku a kun kai haɗin kai akan annabi ai annabi ya sallallahu alaihi wasallam kun ka haɗa kanku ga sha'anin annabi ma ya karahu ga abin da bai so to bayan Lahu wa maulahu lalle Allah shi shine majibincin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nasiru shi zai taimake shi wa jibrilu da malaika jibrilu wa salihul mu'minin da sauran malaikai malaiku wato salihul mu'mini da sauran bayan Allah mu'minai wato salihai kama Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma maduhu ala mahalli abin na inna faya kununa nasiri wato abubakar da umar kenan wato salihul mu'minina za su zama masu taimakawa annabi bayan abin nan Allah ya kawo gudunmawa tai salihul mu'minina sun kawo gudunmawarsu war mala'ikatu mala'iku kuma jami'in mala'iku ba da zalika bayan wannan ai ba da nasarin lahi wal mazakurin bayan taimakon Allah da da aka ambata to wal mala'ikatu ba da zalika zahirun mala'iku su ma masu taimako ne bayan wannan jama'a ku dibi lalurar iyali annabi ya yi yakin badar annabi ya yi yakin abin na eh, ya yi yakin uhudu ku diba a murtukun da an kai wajen yakin uhudu amma Allah bai ce ga shi nan ta da gudunmawa ta ba bayan ya kawo nashi ga salihan mu'minai nan da nasu ya ce dun mala'iku za su kawo gaba ɗaya su kawo gudunmawa bai ce haka nan ba don rigima badar karamata rigima uhudu karama ce yakin hunainu karami na wanga yaki na cikin gida shi ya babba idan mutum yana ya yi aure to zai ga rayuwa ta ta canza zai ga matsaloli da yawa kun ga wannan rigima da ta yi yawa annabi ya kasa yadda zai da ita allah ya ce shi zai zo da kai ne ya kawo gudunmawa ta kuma dukkan salihai mumine za su zo ya ce kuma duk mala'iku wani mala'ikatu ba da zalika yi bayan haka nan duk mala'iku masu ba da gudunmawa ne kun ga rigima ta yi rigima kwarai da gaske to haka nan rikicin cikin gida yake rikicin cikin gida duk kowa an mutum ko shi awwa in ka ji ya ce aini mata na na yi karyansu ba na allah na ba ba na allah na ba zalimi na don mace ta sai in ta yi guda ka ne mata uku ka zama a zalimi to kana tana je tsoronka amma in dai ta san za ka yi mata adalci to gaskiya wata rigima sai an kama ma shi yasa kun ga annabi sai da Allah ya kama mai ya ce kuma salihan ne duk inda suke bayan saukar wannan aya abubakar wa da sanda ta yi shigo duk sanda annabi kawa aisha ko hankuri bai ba shi nan umar da sanda ta yi shigo gudun na sun ka kawo da sanda ta umar ya shigo mala'iku ba masu abin da sun kai ba gudunmuwar da suka su da ket aka sha kan wutan nan sannan hankalin gidan manzo Allah ya kwanta ya ce ina abin na zaharanu a awanun lau ya ce duk waɗanga abin na mataimaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi su taimaka mai ma game da ku saboda haka matsalar gida babba ce kowannen ku ya shi hankuri da mata ce kakkace kai wallahi ba ka ɗauka walakanci ba walakanci na ba ba walakanci na ba annabi ya ce eh, kamula minan rijali kathirun walam ya kamula minan nisa'i illa arba'a maza da yawa waɗanda imaninsu ya cika hankalinsu ya cika komi nasu mai kyau ya cika amma mata guda hudu ɗaya sun ka cika duk saurara mata na walam ya kamar minan nisa'i illa arba'a cikin mata ba wadda ta kammala in banda hudu su ɗaya na kuma duk sun mutu tun zamani ne wasu matun kamiyya to sun ka mutu waɗanga duk da annan ba kammala luna ba duk ka abin ya muci na saboda haka kowan ku shi ta hankuli da abin da ya ɗauko kowan ya shi ta hankuri da abin da ya ɗauko in ta ɗauko ma jidali ka te ka ba ta hankuri ka zaunar da abin ka ta yi hada har ta gaji ta gama ka ba ta hankuri ka san abin da ta kaso in dai ka yi wata uku da ita to ka san abin da ta kaso ka ce ka yi mata wannan abin in bai saba ma shari'a ba shi kenan wata ta mutu sai ka shiga gidan ka kwanta sai su ya ala amma in kai ya mace da ita sai ka kwana tunda da wuri ka shiga kwana har sa ya tawaye ba kai kwana ba ni na tashi zan je wajen wa'azi wani gari da ni da nasiru gashi mun ka te wani gari mun ka ce wani gari da magariba mun ka tsaya mun ka yi buɗe baki sannan mun ka tashi ba nan na wa'azi ba mun dai buɗe baki za mu hau hanya zuwa garin da zamana malam da magariba mun ka iske wata tana hada da mijinta mun ka te mun ka dawo wajen karhi ɗaya na dare ba ta yi kwana ba kuma bakinta bai ciwo ba tana tana wajen karhe ɗaya na dare tun na magariba mun ka iska tana waɗannan mun ka yi buɗe baki nan mun ka yi sallah magariba mun ka wuce mun ka te mun ka dawo ko rage ni ko miyar ta banje ta rage ba to duk kai da ka bari ta yi ma irin wani abu ya gara ka sallame ta ka samu abin da ka bata ko ka shirya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana to yadda ake hankuri da mata kowa adda mace ya sa abin da ka banna mata rai in ta hau kuma ya sa abin da ka ji sheta to ka ji so bikka ku zanna lahiya ya yi ka ce in ta kaba ta mace, kowa in ka ta yi ba ta ko ya mace ka ta ko yi ga mace, in ka buge ta ta kara shi kenan Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana asarabu asarabu in طلقكن Sarabu rabu hakika ubangiji ne ya kusa in dallaka kunna ya hayar sake ku ai dallakan nabi wa azwajihu ai han mata annabi sun kai rashin arziki annabi ya sake su to Allah ya ce in ya sake ku to Allah an a azwaja Allah zai canza mai mata khairan min kunna wa'anda sun kai ku alheri in dai hakkun ka bari yan rabe da ku to za a bashi wanda sun ka dara ku a khabru asa wal jumla jawabu shardi to walam ya kai tabdilu canza wa bata auku ba don bai saki ba li adami wa kuwa sharɗi saboda sharaɗin na sakin bai auku ba to amma da ya auku da Allah zai canza mai mata musulmatin wayanda suke musulmai ai ratin bil islami kamar wanda kuke hurci da musulunci su ma musulmi ne kamar ku. mu'minatin mu'minai ai mukhlisatin suna ikhlasin addinin su kamar wanda kuke yi kanitatin masu da'a ai mudiatin masu yin da'a kamar da kuke da'a wato thayyibatin kuma ya bashi zaurori eh, ta'ibatin wato uh, wayanda an masu tuba kamar da kuke tuba abidatin masu yawan ibada kamar da kuke yawan ibada sa'ihatin masu yawan azumi wayanda suke yawa yawaita azumin nafila ai sa'imatin masu azumi awo muhajiratin ko kuma masu hijira domin hijira ma ana kira ta cikin ana ya ta cikin siyaha sannan sai ya bata zaurori wa afkara da kuma 'yan mata allah zai hada mai mata nau'i biyu saboda kun san ita ba zaura tana da nata amfani ita ma yarinya tana da nata amfani amfanin da aka bazaura yarinya ba ta da shi wanda aka yariya ba zaura ba ta da shi to an hada mai biyu duka umarni ya zan ya samu saboda haka an ka hada mai guda biyu Allah ya ce idan mata annabi sun ka yadda ya sake su to abin da Allah zai mai kenan zai ba shi waɗanga mata madadin wa'ancan ai hunna kaza wa hunna kaza sashen su su zama zaurori sashen su su zama yan mata wa wasu wasadatul wawo dama an sa abin nan wawo a tsakiya an ce batin sannan aka sa wawo na aka ce wa abkara to abin da ya sa yi wannan bai ya yi ba ta abkara wato litanafi alwasifaini saboda abin nan sifofi guda biyu wato sun saba fihi ga sha'anin bazaura da budurwa wato akwai bambanci tsakanin tsakaninsu duna sa'ir sifati banda sauran sifofi a sai butum da bazaura ana yabonta min jihatin ta wata huska annaha a kasaru ta jarabawa to ita ta yi yawan jarrabawa ita ta san abinda namiji kasu ta san wanda bai so ita ba zaura kenan wa akalan kuma ta yi hankali ta yi budurwa hankali wa wa hamla kuma ta yi saurin samun ciki galiban ga mahirin jayi ta yi samun ciki kun waɗanga fa'idodi ba zaura ta keɓanta da suwa walbikiru tun dahu ita kuma budurwa ana yabonta min jihati ta huska annaha ataharu wa atayabu ita ta hai tsalki don babu wani namijin da ya sadu da ita sai shi wannan mijin nata wa aka saro maza a bata wa mala'aba ta yi abin nan yawan sakin huska da wargi kuma ya ana son wargi galiban ba ta da gincewa don ita budurwa ba ta san wani abu ba idan mutum na da mata budurwa sabuwar kawowa haka kawai in ta ga kamai daga bankacin kana ta dariya sai ta mai daga bankacin ta yi ta dariya kaga ba ta da wani abu inda duk ta ga kamai da gaban ɗaya ka kama dariya jiya ɗaya ta kai shan ta kama dariya amma ba zaura tana da hankali in ta ga an kawo ta kamai da gaban ka can kana dariya ta diwa ba ta ga komai yanzu kuna faɗa don tana da hankali sai ta ce wani abu na an ka gani gare ta aka dariya ta ko kaga sai faɗa ita tana da hankali amma yarinya ba ta da hankalin da ta ka gane irin wannan saboda kun ga kowace da nata fa'ida wafil ayati cikin wannan wafil ayati ga wannan aya akwai dalalatun akwai dalala wadda ta yi nuni ala anna khaira zaujatin lalle hiyayyen mata hiya man tattasifu bi taqwallahi shine wadda ta sifantu da tsoron Allah mata da ta yi kowace alheri ita ce wadda ta sifantu da tsoron Allah ita ce mata wadda ta yi kowace alheri to kun ga wannan rigimar gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam haka dai an kai wannan rigima har inda aka kawo ƙarshen wannan rigima saboda haka sha'anin iyali yana da buƙatar dauriya ba duk abin da kake gani kaka magana ba shi yasa kuwa gani in ai ma yaro aure an ka kai shi inda dattijawa sai su ce to ka ji ka giji ba duk abin da ka gani kaka magana ba ka ji abin da faɗa ma kaka ce komi ka gani sai ka yi magana ka gani ka ki gani in ka ga wani abu kaka ce ka gani ya eh, abu ka gani ba to dan in ba a yi haka nan ba babu dauriya in ko ba a daure ba to yanzu mutum na zama gwamnu Allah ya gafarta mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sannan Allah ya shirya mutane mu'minai wato fi nisa'im ga sha'anin matayensu fi ma ga abin da ke zuwa wato Allah yana shirya da mutane mu'minai game da matansu a koya musu karatu a dauki lalura tsare addinin da kyau faƙala ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah wanda suka imani ko an basakun ku kare kawunan ko alaikum ku kare iyalin bilhamli ala da ku dauke su gada a Allah kakka ce to in ta ga dama ta in bata ga dama ba don kanta kakkace hakan in dai an aura maka mace amana Allah ta an ka baka to ka tsare ta kaga ta ibada da kyau ka kula da ita kakka tashi kai sallah ita da ki tashi gaje ta ah, don kanta ha in ta ga dama ta yi don kanta ai ko wai kai ne shi ka to baka kyauta ba ka ce amana baka kyauta baka ce amana amana ta an ka baka an ka ce addinin ta yana kan wayan ka kace ka dauka wakilin ka ya dauko ma to ku yi kokari ku kare su da duk abin da zai kai su ga wuta ku kare su wa ku kare kan ku kare iyalin daga naran duk abin da zai kai ku ga wuta wanda da hannasu makamashinta mutane kahirai wala hijara da kuma duwatsu wato ka asana mai kamar abin nan goma kansu ya'ani annaha yana ni ita wannan wuta mufradatul harara wato zahinta ya wuce iyaka yayi tsanani kwarai tattaki dubi ma zikira tana huruwa da abin da aka ambata la kanarin duniya ba kamar wutar duniya take ba ita wutar duniya tattaki bil kadabi tana huruwa ne da abin nan da kadab wato itace wa nahawi da abin da ya kama da shiya ita wutar duniya da itace aka hasata da kara da haki amma wutar lahira da mutane aka hasata su an makamashinta mutane kahirai da gumaka su ne makamashinta alaiha mala'ikatu akwai mala'iku masu hako gare ta khazanatu ha wato mala'iku masu hakonta iddatuhun tis'ata ashara kidan su sun kai su goma sha tara kama sayati fil muddathir kama wanda zai zo cikin suratul muddathir gilazu masu kaushin zukata min abin na galidar kalba galidar kalbu wato gilazar kalbi an ka ce galidar kalbu wato zuciya ta bushe kwarya ka. la yarhamuna ba su tausayi saboda zukatan sun bushe idza mu ya an neme su tausaya ba su tausayawa saboda abin na saboda babu tausayi cikin su kuma na gadabi da hushin Allah an kai su su wayannan mala'iku masu hukumta da hushin Allah an kai su ba da yarda ta ba da rahama ta ba kuma wa hubbiba ilaihi iqabul khaliqi azabul khaliqi an sanya musu son azabtawa ga halittu saboda haka in suka kama mutum azaba ba su tausayi idan sun kawa mutum azaba sun ka buge shi ya yi kuka sai ka ga suna ta ƙetarowa kuna ta yawo daga ko ina ce ina yake mai wannan aina kana haɗa sautu wannan sauti ina yake suna ta bi da hasu gane su taru su yi ta bugu su ce kana dariya kana farin ciki kana takama ba ka jin tsoron allah ba su sani babba ne na ce yana kuka sai so su yi ta bugu ne sai sun buge shi ya kasa moci ta ba sannan daɗa su wuce in an nemi su tausaya ba su tausaya don da shi allah ya halice su kama hubbi balibani adama akalata an samu su son azabtawa ga halittun Allah da aka kai wuta kamar wanda aka sama dan adamu son cin abinci wa shirbi sharabi da son sha abin sha kun san yadda kuke son ya an jima lokacin buɗe baki kowannen ku ya tanadi abin da zai buɗe baki ya masu rana ba ta yi da faduwa ba ya hormai haka nan suka ji haka nan suka ji idan sun ka zo wajen azabtawa ga wanda Allah ya ce suwa azaba shidadun masu tsananin ƙarhi na filbaɗashi wajen riko in sun ka damƙe mutum bai ya kucewa la ya suna Allah ma amarahum kuma ba su sabawa Allah ga abin da ya umarce su ai la ya suna amran lahi ba su saba mu umarnin Allah wa yafaluna ma yu'maruna duk abin da aka ba su umarni shi suke aikatawa ta'kidun wato abin da ai ya qabiluna awamirahu suna karba abubuwan da Allah ya ba su umarni wanta zimuna suna lizimta abubuwan da Allah ya ba su umarni wayo adduna ma yi umaru na suna ba da abin da aka umarce su da shi wala ya ta takaluna ano ba su kasala ga duk abin da aka umarce su wala ya ta wano na ba su yin jinkiri wato da an ce su kai ma mutum bugu to haka za su bi shi su bubbuge sai ya daina moci saboda girman ka Allah ka samu cikin waɗanda ba su ganin waɗanda mala'iku ka samu cikin waɗanda ko inda mala'ikun ga ka aiki ba su gani akwai bayin ka waɗanda ba su ganin ma'aikatan mala'ikun ga Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin su ya ayyuhal ladina kafaru يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا yawm ya yi allazi na kafaru ya ku wanda suka kafirta bi tarki abinda aka ni da kafirci anan ya ku wanda sun ka kafirta bi tarki sun ka bakka wannan su ba su ba makaranta ba wa ahli sun ka bar iyalin su ba su kai su makaranta ba hamalan suka bar su ga banza an da'atin layi sun kai banza da su daga da'ar Allah wa kada umiru bi waqayati ma anan nari kuma an umarce su su kare su daga wuta wallan ya faru ba su aikata ba to idan kuka lura anan kun ga waɗanda suka aure mace ba su koya mata addini ba sannan ba su kai ta an ka koya mata ba Allah ya kire su kahire kamar kun gani a saboda haka kowa adda mata shi ya tara kowa adda mata shi ya tara in dai kana iya zuwa ka koyo a koya maka to ka koya mata in ka san baka iya zuwa a koya ma ka koya mata to kai ta a koya mata kai ka ta a koya ma ita ka kai ta a koya mata to wani abin da za ka yi kenan idan ko baka yi haka nan ba kun ji Allah ya ce ya ku wanda sun ka kafirta suka bar matansu da iyalinsu banza ba su koya musu aikin Allah ba la ta'taziru yau yau kada ku kawo uzuri duk wanda ya bar mata ne bai sa su makaranta ba to kada ya kawo uzurin komi yau duk uzurin da za ka kawo wa ba an sati lata a tazirin yau yau kada ku kawo uzurin komi yau kala lahon zalika ana ce masu kasu kawo uzuri inda da hulun nari sadda za su shiga wuta lokacin da za su shiga wuta suna so su kawo uzuri gaban allah domin a saurari uzurinsu a yi musu rangwami sai allah ya ce kada ku kawo uzuri la'annahu la fauku don kun kawo uzuri bai umarninku a yau In na matu zaune makon ta ta'malun dama yau ana saka muku da abin da kuma kasance kuna aikatawa za a jaza'ahu sakamakon aikin ku wa mallami abin na yake an nara duk wanda bai kare kai ne daga wuta ba daga nan duniya wala ahalahu bai kare kai ne daga wuta ba wala ahalahu bai kare iyali ne ba fa kada ahalaka hakika ya halakar da abin na rai ne wa halaka wa ya halakar da iyali ne ko alaihi wuzur nafsi zunubin kai ne na bisa gare wa wuzur ali min ma'ahu zunubin iyali ne duk yana nan tare da shi duk wanda bai sa iyali ne makaranta ba to ya ja maka ne jidali ku sa matan ku makaranta ku sa matan ku makaranta kuma ku ku makaranta za akwai miyagun malamai da ka yawo suna cewa ba a karantar da mata maciyata don wata bukata da agare su to kada ku yadda ku saurare su ku sa matan ku makaranta ku ku te makaranta kuma ku sa su makaranta ku kare kanku daga wuta kuma ku kare su daga wuta in ku ba ku yi haka nan ba to Allah subhanahu wataala zai muku abin da ya alkawari Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya mu yi karshe mai kyau. ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal عليه تارة نصوحا waɗanda suka yi imani tubu ilallahi ku tuba ga Allah taubatan nasuwa tuba ta nasiya wato tuba ta gaskiya wadda ba ku da nihin dawowa ga abin nan da kunka tuba gare shi wato nasuwa bi fatahin noni wa a bi dammiha nasuwa wato abinda a taubatan nasuha bi Allah da ila dhanbi wato kada a dawo ga wannan zunubin wai rado al'audu ilaihi kuma kada a yi nihin dawowa ga wannan zunubi idan mutum ya tuba tubar da ta nasiha wadda mutum ya tuba bai dawo ga zanubin ba kuma bai da niyyar dawowa gare shi nan gaba to ba ta sahu abin da fatan sahu bai ha annabsu kun ga abin na rai za ta yi abin na fatan sahu bai ha annabsu rai za ta yi nasiha da ita wal ahal da iyali wasa'irin momini da sauran mu'minai la'anna man sahatta wa domin duk wanda tuba ce ta yi kyau to a habba an yi kunan nasu mitalau zai so mutane su ma tuba su ta kyau kamata duk wanda ya tuba tsakani da allah da manowa mai kyau to zai so ya ga kowa ya tuba zai so ya ga kowa ya zama na kwarai shi yasa kuka ga a da wato masu wa'azi da karantarwa sai an zaɓi mutane masu halin kwarai wayanda tuba su ta inganta suna ta kiran mutane ga su tuba sannan a bari su zo su yi wa'azi domin abin da suke bisa gare shi suka so ga mutane amma kun ga idan wanda tuba ta ba ta yi kyau ba shi maɓannaci na kunga ba zai so mutane su tuba a ce su an na kwarai shi an mugu ba saboda haka zai ta kokari da dama ta ya ga ya lalata mutane da sunan shiryar da su da karantawa to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kama kala abinda kama kala sadi kama da mallan sadi yace wa sa'id ibn musayyib wa hadha alqawl indi wannan magana a wurina a hasan ita ta fi kyau la'anna al fi nafsi don ana magana ne wajen mutum ya kare kansa wal ahli ya kare iyali nai anan nare daga wuta asa rabbukum hakika ana fata ga ubangijinku wato abin nan tarajiya wato wannan ana fata ana eh, kwadayi wato kun ga kwadayi ne ta ƙau wadda ake fatar ta auku an yi kafira an ku sai a ciko Allah ya karkare muku duk kurakurranku abinda ake fata idan kuka yi tuba ta kwarai taubatan da suwa to hakika ubangijinku zai karkare muku dukkan ku wai da kalakun jannati in dai tuba ta inganta in dai tuba ta inganta to tana sa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a in dai tuba ta inganta Allah yana gafarta zanubai baki daya ko da guda mai bari in dai tuba ta inganta Allah yana karkare zanubai dukkan su sannan wai da kalakun jannati ya shigar da ko aljanna aljannan nan ta jirimin tatil anharu gulabe na gudana karkashinta yau ma la yukhzillahu ranar da Allah bai kunyatawa bai da kalin nari Allah bai shigarwa cikin wuta annabi ya wallabi na amanu ma'au Allah bai shigar da annabi bai shigar da waɗanda sun kai imani da shi cikin wuta wato Allah bai azabtar da su ranar kiyama Allah bai kunyata annabi ne Allah bai kunyata mabiyan annabi ne ai ashabu musa bainai li'annahum ittaba'u amra Allah idan sun bi umarnin Allah fi waqayati anfusihim wajen kare wa kawunan su wa ahliyin da kare iyalin su matan su da ɗaya saboda an ce idan an ka ce al'ahal to duk wanda a gidanka ahalinka ne kowane na a gidanka wato uwayenka da matanka da kannanka da yannanka wayanda ka isa ka maishe su gidanka to dukkan su iyalin kana hadu da bayinka to abin nan idan abin na mutum ya kare kai ne daga wannan to Allah zai kare shi daga azaba ta ranar kiyama su ba annabi sun yi biyayya fi wa an ambasan wajen kare wa kawunan su wa aliyin da kare wa su daga naran wuta aw kullu man sahabuhu ko kuma duk wanda sun kai abutaka da shiya fi wasfil imani ga sifar imani wa ta nafsi da kare kai ne wa alihi annara da kare iyali ne daga wuta duk wani wanda ya kare kai ne duk wanda ya kare kai ne daga ayyukan da za a shiga wuta ya zan mai da'a ga Allah da manzo ne to duka shi aka ne Allah bai kunyata shi ila yawmil qiyama tun daga lokacin da aya ta sauka zuwa ranar kiyama nuruhun yasa hasken su yana tahiya baina adiyan ta gaban su ay amama wato ta gabansu. wa kunu bi aymanihim kuma haskensu yana kasancewa ta damas ya kuluna suna cewa rabbana ya Allah ubangijinmu suna addu'a saboda ana cikin tahiya sai sun kaga an kashe hasken munafukai to kun ga ba mai amincewa shi ma nashi ba za a kashe ba shi yasa sa sun kaga an kashe hasken munafukai sai sun ka fara addu'a rabbana taimim lana nurana ya rabbana ka cika mana hasken mu ila janna har mu shiga aljanna wal munafiquna yudufu nuruhum kashe hasken su akai saboda aiki hasken zahiri gare shi ga zahiri sai ya nuna shi ma na shi ma mutunan na amma zuciyar nan ba ta da bambanci da zuciyar shedan saboda haka kun ga haske ne na bayyane na to sai an ka ba su haske na bayyane lokacin da aka taba tahiya an ka bukaci haske na hakika sai an ka kashe hasken su saboda haka munafikai kashe hasken su ake yi a wallazina mawaku mawaku ko kuma wa'annan da ba su kare iyalinsu annara daga wuta ba duk wanda bai kare iyali ne daga wuta ba bai karantar da su ba bai yi tsaye sun kace makaranta ya kai su ya yi tsaye ga zuwansu ba to irin waɗanga duka in an shigo layi za a hau siradi a wuce to dofa unuruwan za a kashe hasken su duka duk wanda bai sa mata ce makaranta ba kun bai karanta shi ta ba bai ba hanyar na iya bita sai ya wada wuta da ya hau hanyar nan duk yi ɗufa unuruhu za a kashe haskensu a kashe haskensu a halaka su saboda ya kai ce a wallabi na mawaku a alihim ko kuma waɗannan da ba su kare iyalinsu nara daga wuta ba duk wanda bai kare iyali ne daga wuta ba tudu fa onuruhum za a kashe haskensu la'anna kalama kalamu bihim don akan suna qur'ani ka magana saboda haka kowa ya kokari ya kai mata ta makaranta in bai iya kai ta makaranta ya ce a koyo mai ya koya mata a ci gaba da yin haka na hatta sa addininta a koya mata yadda ake tsalki a koya mata yadda ake wankan janaba wankan haila a koya mata yadda ake alwala a koya mata yadda ake sallah waɗanga abubuwa dole ne a koya mace su dole mace ta iya su dole na mace ta iya waɗanga ba su ɗai ba amma dai su sun kai zama dole bayan tauhidi bayan tauhidi su sun kai zama dole to duk wanda bai koya ma iyali ne waɗanga abubuwa ba eh, yana cikin tahiya za a kashe haske ne to wanda ka tahiya bisa siradi wannan ya karama hanya cikin duhu yanzu yana kada kawa ta gihi sai wuta sai jahannama da an gama da magana ta to da haka mumine ka ta addu'a rabbana atamim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu wa gafir lana rabbana ya ubangijin mu ka gabarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko kake ga dukkan komi min dalika cikin ikonka akwai itimamu nurina kana iya cika mana hasken mu liddukuli fil janna har mu shiga cikin aljanna rabbana atimim lana nurana wa ghfir lana rabbana atimim lana nurana wa ghfir lana rabbana atimim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ya ayyuhan nabiy يا أيها النبي جاهد الكفار جهنم وبئس المصير ثم إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه سنة الله تبارك وتعالى يا أمشي النبي نبي قوله يتشي يا أيها النبي يا كيوانا النبي جاهد الكفار بالسيف كياكي كاهري تقولي والمنافقين كياكي منافقين باللسان ده هلشي والهجة ده هجة الله يبعد أمني yace a yaƙi kahirai a yaƙi munafukai saboda duk tahiyar su guda ce munafakai su a cikinku amma su ka ɗauka sirrin duk wani shiri da kun yi don ku samu nasara a kan kahire sai su ɗauki sirrin su te su haɗa ma kahire don haka Allah ya ce a yaƙe su su ma kunshin su guda da kahirai wa nawa min dim min dimni su munafakai suna cikin kunshin jama'a ka suna ciki la Allah ba da ba'dahum ka ɗauki mataki mai ƙarfi yana yiwa Allah ya shirya sashen su bai zalika na sai ka kare su daga wuta da wannan mataki da ka dauka allati Kudu annas wal hijara wadda makamashinta mutane ka kahire da duwatsu wato abubuwan bauta wa galiza alaihim ka tsananta ma munafikai da magana wato ka rika kada musu magana da zahi bil intihar ka tsawace su wa wa abinna wal maqati da nuna alamar kyama al maqatu kyama mai tsanani li'annal kafira galizul qalbi don kayiri dabi'a ta kaushi gare ta wa dabi'i galizul qalbi zuciya ta wa dabi'i da dabi'a ta kaushi gare su wala yasluma hullin sanyayawa wal lubu da tausayawa bai bai da shi dole sai an kaurara mai magana da ƙarhi wa ma'awahum jahannama makoman munafiqai da kahirai jahannama wa bisal masir tudda wannan makoma almarji'u hiya wannan makoma wato tayin muni da raballah ضرب الله مثلا للذين كفروا ta'ala sababa jihadin kufari sannan Allah ya bayyana dalilin da yasa ake jihadin kahire da wannan dalili war munafiki da munafukai Allah ya faɗi dalilin da yasa ya ce a yaƙi kahire da munafukai bidar bi misalai ne ya sanya mana misalai guda biyu al'awwal fil kafiri wato misali na farko ya shahi kahiri al-muttasil bil mu'minina bil qaraba wanda yake da alaka da mu'minai bil qaraba ta zumunta aw gairi ha ko wannan ta fa qala Allah yace da raballahu mathalan Allah ya sanya misali na kafaru ga wanda suka kafirta misalin shine imra'atu nuhin mata annabi nuhu kun sa annabi nuhu bawa ne yardadde ga Allah subhanahu wata'ala wa imra'atu ludin da mata annabi nuhu. shi ma annabi nuhu. bawa ne yardadde ga Allah don waɗanga dukan su manzannin Allah ne su bihanu ala to waɗanga mata annabi nuhu da mata annabi lutu kana ta tata abdaini sun zama su biyu karkashin bawa biyu min na cikin bayanmu kuma bayan nan namu da matan gabi suke karkashin su salihai ne bayi na salihai kun ga idan mutum ya kai bawan Allah salihi a wurin Allah ya kai babban mukamin da babu na gaba da shi shi yasa za ku ji kowane annabi yana ce ya tawaffani musulman wa alhiquni bi salihin saboda da ka kai salihi da da ka kai ga duk abin da kowa ka bida duka annabawa kowa sun yake ya zama cikin salihai to waɗanga Allah ya ba da shaida annabi nuhu da annabi lutu salihai ne bayi na salihai fiddini ka na wa ma fiddini sai matan ga biyu sun kaci amana su ga addini id kafarata don sun kafirta lokacin annabawa kun san shi annabi in yana in zai yi abu sai Allah ya ce shi in manzo na sai Allah ya ce shi shi kai matan ga sun kafirta amma Allah bai ce annabi nuhu ya sake ta ba Allah bai ce annabi nuhu ya sake ta ba amma ga su kafarata sun kafirta wa kana imra'atu nuhu mata annabi nuhu ta kasance wa ismuha wahila sunan mata annabi nuhu wahila aka ce mata taqulu liqaumihi in nuhu ya hita wurin wa'azi ita ma wa'azi ta kai in annabi nuhu ya hita wajen wa'azi kiran mutane su daina bautawa gumaka su daina bautawa bayan Allah salihai kamar da suratu nuhu ta ambata bayan Allah salihai malamai na aka yi hotunan su ana bauta musu to nuhu sai shi wurin wa'azi ya ce a bautawa malaman nan to bayan ya hita ya yi wurin nashi wa'azi ita ma sai ta hita ta yi wurin nata wa'azi ta ƙulu liƙaumi tana cewa mutane ne inna hu majnun ku kyale shi shi mahaukaci na kuma ga ta mata tita kun ga mutane na yadda da abin da taka faɗi mata suna yadda tana cewa inna hu majnun shi annabi nuhu wai majnuni na in ji mata tai kun ga in ba don ta kafirta ba ta illan ta manzon Allah haka wani atu lude shi kuma annabi ludu mata tai wa ismu wa'ila ita ko sunanta wa'ila tadullu qaumahu ala adyabihi tana nu tana shiryar da mutanenta mutane annabi lutu tana iza su ga baki ne iza nazalu bihi in sun ka sauko gare da lailan da daddare idan yayi baki da daddare kun san annabi ne babban mutum duk inda wasu bayan Allah salihai sun ka hito to kun san kowa ya san nashi in mugu zai yi tahiya daga nan har Legas duk garin da aka kwana ya san mugun da zai sauka wuri dai idan na kwarai ya hita daga nan har Legas duk mugun da duk mutumin kwarai da abisa hanyar nan inda zai kwana ya san shi in ya ta sai ta gida ne to mutanen kwarai in sun ka taho sai su sauka gidan mutumin kwarai annabi lu kowa bai sani ba cikin dare to da sun sauka bi iqadin nari sai ta hasa wuta akwai itace cikin gidan in ta hasa wuta wuta ta kama sai ta ɗebo ɗanyen itace sai ta zuba da rana kenan da daddare in ta hasa wuta sai ta batta ba ta sa ɗanyen itace sai ta yi haske da mutanen sun cinka ya haske sai su ce daɗa an yi baki don ƙa'ida da ta ba kenan cewa duk kun ka gana hasa wuta mai haske da daddare to akwai baki nan fito ku iske su a wani harin bitta da ne in ko da rana na sai ta sa hayaki da rana sai ta hasa wuta bayan ta kama sai ta ɗebo ganye itace ɗanyi sai ta zuba sai hayaki ya tashi da sun cinki hayaki gidan nan su ce to akwai baki bakin da yawa na sai ta sa hayaki da yawa in yan kaɗan na ta sa hayaki ɗan kaɗan sai yan kaɗan su taho to kun ga wannan kafircewar ta da Allah ya sa ta kawa manzon Allah wannan abin to falam yuguni ya anhuma da annabi nuhu da annabi lutu ba su yi maganin komi ba ga matan nan nasu min Allah daga azabar Allah min azabi shay'a ba su kare musu komi daga azabar Allah ba lokacin da Allah zai musu azaba wa kila lahuma sai aka ce ma matan nuhu da mata annabi lutu abin da aka ce musu wa kila lahuma udkhula annari annara udkhula annara ku shiga wuta ku biyu ma'ad dakhilina tare da kahire masu shiga ke mata annabi nuhu ki shiga wuta tare da masu shiga min ku kuffari qaumi nuhin na kahira annabi nuhu don kina cikin su ke mata annabi ludu ki shiga abin nan tare da masu shiga min ku kuffari qaumi ludin tare da kahirai masu shiga na annabi nuhu don kina cikin su kun gani zamansu tare da bayan Allah salihai bai hana Allah shi musu azaba ba saboda haka ko kana tare da mutunan kirki ka cewa Allah Allah zai maka azaba توسي مثالي نبي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين وثاني المؤمنين واتو مثال ya shahi muminai zalla almuttasili na faru wadanda suke da alaka da kahirai su muminan wancan na farko ya shahi kahirai wadanda suke da alaka da muminai wanga misali na biyu ya shahi muminai wadanda suke da alaka da kahirai ba da zumunta wa gairi haku da waninta faƙala wadda rabin lawa matsala allah ya sanya misali lilladina amanu ga wanda suka yi imani misalin imra'ata imra'ata abinna fir'auna mata fir'auna amana bi musa ita mata fir'auna imra'ata fir'aun wato amana bi musa ita mata fir'auna ta yi imani da musa alaihi salam kun san musa ya zama gidansu wa isma asiya sunanta asiya bintu muzahir wa kana zatu firasa tana da hangen nesa sadiqatun fi Musa tana da hangin nesa abinda mai gaskiya game da sha'anin annabi Musa hina kala lokacin da ta faɗa tun daɗewa ta gane Musa annabi na tun Musa bai zama annabi ba yana yaro ta kalle shi ta gane mutumin ga akwai labari gare nan gaba shi ake ce mafi rasa wato hangen nesa kala sai ta ce mafi ra'auna ƙwarrata ainihin liwalaka wannan na tsawon ido na gare ne kuma na tsawon ido na gare ka daba fa fi fir'auna ya yi mata azaba hina ma lokacin da ta musulunta bayana wata da ya yayi turaku ga hannuwanta guda biyu warijilaiha da kawawanta guda biyu ya bude hannuwanta ya yi mata turaku ya bude kawawanta yi mata turaku wa alqa ala sadriha rahan abima ya ɗauko wata kankara mai girma ya aza mata ga abin nan ga ga kirji wasa kabala biha shamsa yadda ba wajen rana da ita wa kana idza abinna idza tafarraqa anha man wakila biha wayanda an ka wakilta su yi mata azaba in sun kai bugu sun ka gaji sun ka jayi dallala ta mala'ika sai mala'iku su maso kusa su yi mata inuwa da kayan kansu kun ga wato girmanta ya kai wurin Allah ha Allah na aiko mala'iku su yi mata inuwa don ya aje ta inda babu icci to mala'iku ka zuwa sama su bude kayakai su yi mata inuwa lokacin da azaba ta yi mata tsanani kwarai idh qala lokacin da ta ci fi hal azibi lokacin da ake mata azaba rabbi ibn li indaka baitan ya Allah ka gina min gida wurin ka fil janna cikin aljanna ku dibi wannan mata arziki ku gani wannan mata ta ci ya Allah kun ga bata bi gida ba sai da ta bi makwataka ta ce li inda ka gina mini can wurin ka sannan ta ambaci mina na za a gina ce baitar kun ga sai da tabbidi makwautaka sai da ta samu makwautaka ta kwarai to haka ake so ko hili za ka sai tambaya suwa a shi yanzu kusa gawa yake da a yake ko gida aka kawo ma sai suwa tambaya da dawa a wurin nan samun makwauci kamin gida wani gida rashi ne ya yi samu ne saboda mugun makwauci saboda haka sai da ta bidi makwataka ta kwanta ne mai gida fa kushi balaha sai an ka bude mata gida. ashe an gama gina shi bata sani ba fara'atu sai ta ga gidan Allah ya gura mata gidan na aljanna fa sahula alaiha azibu sai ana ce mata azaba sai ta ji sauki bugu akai tana dariya saboda son ta kai da bugewa ta fada cikin gidan eh, wannan kun ga ya sauƙaƙa mata azabat wadda aka yi mata sannan ta ce wani jini mai fir'auna Allah ka kashe ni haka nan ka tserar da ni daga fir'auna wa amali da aikin gana shi wato wata azibihi saboda ta ga gidanta ka san gidan da zaka shiga na kware na an ga mutu ai ka san wal akhiratu khairu min laka min al-ula lahira ta hi maka alheri bisa ga duniya mina najini min ne ta ce kuma ka tsere da ni daga mutane a a ahli dini mutanen addinin fir'auna to tana ta wannan addu'a Allah ya kashe ta haka ne ya tsere da ita daga fir'auna da aiki ne ya tsere da ita daga azzalumai shikenan fa qabadallahu ruha sai Allah ya ta cikin wannan hali sai ta wuce kun gani fakataratil qatala alal mulki ta zabi a kashe ta bisa ga mulki mai mulki tawa mai mulki ta amma ta zaɓi mutuwa akan addininta wa duniya ta zaɓi azabar duniya ala na'imiha akan ni'imar duniya Allah ta ka nafi wadda take cikin ta to Allah ka gafarta mana Allah kai mana ƙarshe mai kyawu Allah kuma ka sa aljanna makoman nan za mu kwana insha Allah alhamdulillah